sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarunmu na sashen Hausa da zan gabatar su yau nan Juma'a muna 22 ga watan Rabiu Sani hijira fiye halitta daga Makka zuwa Madina shekara ta 446 wanda ya yi daidai da ranar 25 ga watan Oktoba miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 24 ga cikakkun labarunmu na sashen Hausa kamar da muka same su. mu soma da sanar muku da cewa a yau innan juma'a ne aka gudanar da jana'izar margayi hamma amadu shugaban jam'iyyar modern falma na afirka tsohon dan majalisar dokoki kuma tsohon firaministar wannan kasa ta mutu nijar a fadar shugaban kasa shugaban majalisar cnsp brigadier janar chani abdulrahman ne aka gudanar masa da karramawa ta bankwana inda daga bisani aka nuhi da gawarsa a garin haihuwa wato garin yuri inda al'umma suka je domin rakasa da kuma yi masa addu'a. baban muhammadu wa mun gode allah an kirai mu muhammadu ina son muhammadu jalla kai mu ga ahmada wa mun tara suna ɗaya da sunan muhammadu ka tara shemihiri dausin daga wa muhammadu akwai mu da lemomi akwai shingida ciki abincin na nan gwayayye muhammadu akwai su da yan mata samarin suna nana cikin duniya Allah ka samu ga amada Wana tuba ni bawa da kaina wace mu kai wace za mu yi duniya musa da amada idan Allah ya saduwan mu da annabi ki samu tafarkin nan da ya bi da amada zaman taliki duka wanda ya so muhammadu a neme alama sanda yawa muhammada mu girma masalla adda zaka mu basuwa idan an he mu ganin hiyayye muhammada watan azumi in ya tsaya banda izgili akwai hajji ba man ce da shi ba muhammad Farin mu ke gada jallo ya ba mu duniya idan mun tsayan mata sai mu gana da amada mu bar wasi duniya mu bar hasala wada walau zarumi kake ba ka yajin muhammada mu bar takamar dange da homa da dukiya da kyawun jiki kyawo shina ga muhammada wasi da kyawo wanda ba shi da gwargwado idan ya hito rana dubu ta ga an mada yaya tsakani na da kowa akwai dubu dubu goma Allah bai da bawa Ahmada da ba za su yin kodai ba tamfal Muhammadu walau makiya sun sani babu tun bayan rasuwar hamma amadu tsohon shugaban majalisar dokoki tsohon prime minister na wannan kasa ta mutu Niger shahararren dan siyasa da ya taka rawar a zo a gani kan ci gaban siyasar wannan kasa ta mutu Niger a daren Laraba 23 ga wannan wata na oktoba 2024 'yan kasar Niger sun kwana cikin zulumi tare da juyayi na rasuwar marigayi hamma Amadu a wannan rana ta Juma'a da sanyin safiya a fadar shugaban kasa. al'umma 'yan ƙasa da dama ne suka je domin ma magawarsa kallo na ƙarshe juyayi da kaɗuwa ba sa misaltuwa zuwa ga huskokin al'umma da suka halarci wannan taro na karramawa a gehe ga shugaban ƙasa shugaban majalisar cnsp brigadier janar chani abdulrahman akwai halartar mambobi na cnsp da prime minister na rikon kwarya janar salihu modi da mambobin gwamnati da tsofaffin shugabannin ƙasa da tsofaffin firaministoci na wannan ƙasa da tsofaffin shugabannin na majalisar dokoki na wannan ƙasa 'yan siyasa jami'an diplomasiya shugabannin ma'aikatan nan gwamnati sarakunan galgajiya malamai magada annabawa 'yan uwa da amina arziki dukkaninsu sun halarci wannan gani na ƙarshe na gawar hama amadu domin masa roƙon allah madaukacin sarki ya ji kansa ya sa ya huta kuma allah shi haɗa shi da mala'iku na rahama bayan da aka kawo gawar hama amadu gaban al'umma shugaban kungiyar addinin musulunci na wannan ƙasa ta nijar sheikh jibril hassan karanta ya yi masa addu'a inda daga bisani shugaban ƙasa shugaban majalisar cnsp birgeda janar chani abdulrahman ya nuhi gawar marigayi hamma amadu domin masa addu'a da tunawa da irin ayyuka na alkhairi da ya yi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar kayan daga bisani aka mika ta'aziyya zuwa ga dukkanin 'yan uwa musamman ma inda shugaban ƙasa ya mika ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa marigayi sai kuma waɗanda suka halarci wannan zaman taron suka nuhi mika tasu saƙon wato ta'aziyya zuwa ga dukkanin 'yan uwa na marigayin daga bisani kuma aka ɗauki gawar marigayi hama amadu daga fadar shugaban ƙasa zuwa garin yuri da ke da tazarar kilomita 35 daga nan birnin yamai da ke naka hanyar sayi da ke cikin gundumar kwalo ta jihar talabiri inda a nan ne aka gudanar da bisarsa kuma al'umma da dama ne suka halarci wato rakiyar gawa inda aka yi masa addu'a na roƙon allah maɗaukacin sarki ya ji kansa ya sa ya huta hamma mai shekaru 74 a raye a cikin wannan duniya kayan daga bisani kuma aka dawo nan gida babban birnin yamai musamman ma a nan bacin gidansa da ke nan unguwar yantala inda aka yi ci gaba da karbar waɗanda ke kawo tasu ta'aziyya da ya masa fatan allah ya kai rahama a kabarinsa daga cikin waɗanda suka mika ta'aziyya har da firaminista ali muhammad lamin zain daga cikin balaguro a ƙasar amurka ya kaɗu matuƙa tare da nuna alhininsa da nuna ta'aziyarsa zuwa ga iyalan marigayi hamma amadu wanda ya bayyana cewa hamma abokin tahiya ne kuma abokin aiki ya masa fatan allah shi kai haske a kabarinsa tare da nuna ta'aziyarsa zuwa ga iyalansa da ma al'ummar nijar baki ɗaya ubangiji allah shi mai gafara eh, hamma amadu yan nijar mai rishi mai babban rishi eh, mai rishi matanan kirki allah ya sa can ta heye mena to da sunana da sunan sarkin gobar da na kacina eh, suka wakilce ni in zo in yi zana'iza ina ma 'yan nijar duka da sunan shugaban kasa da prime minister ina musu gaisuwa ta eh, babban mutum an yi rishi allah shi mai gawara allah shi sa can ta heye mena kuma allah haska kabarin ah, allah shi ba shi ikon amsa tambayoyi Eh, mu da ke nan kuma Allah ka mu cika da imani eh, Allah tsare kasar mu kuma Allah kasar Allah tsare kasar to ni tsakani da Allah abinda na sani bisa kan Hamma Ahmadu yana da yawa tunda ina kusan shi kuma Hamma Ahmadu dan Nijar ne amma Nijar ta yi asara Afirka ta yi asara gaba daya tunda samun irin samun amadu ta kowane hannu a wuya ga haƙuri ga mutum da baya da baƙin ciki yana so ƙasashe ta ci gaba yana so ƙasashe ta huta cikin kowace irin matsala yau gaskiya mu baƙin ciki ne gare mu rashin hamma amadu kuma bakin ciki ne ga afirka gaba daya gaban amadu in kai lissahi ka sami mai haƙurin hamma amadu yau wanda ya kore cikin siyasa in kai tunanin baya a kowuya amma san niger shi ya sa ya mai da komi ba komi ba kaga har yau muna san shi amma allah ya yi mu san shi mun yarda allah ya yi mu san shi ya amshe musu abin da nake so matasa da yawa wa'an sun matso kusan shi sun rike wa'an su ba su matso ba suna kwantar ɗin shi amma duk wanda ya zo kusa hamma wallahi ba iya kwantar ɗin shi a duniya tunda ba ya yi san ƙasa garshi da kanshi ya yi san afirka da kanshi mutum ne tsaye wanda bai san ba ina son wani ba na san wani duka ɗan nijar ɗaya da gare shi dan afirka ɗaya ne gare shi to allah bai bashi ba sa'a ya iko ƙasar ga ya taɓa cin mini ana hira ce in allah ya sa ya iko ƙasar ga ko shekara guda ne bayan shi ko ɗan jariri sai ya iko wallahi ya taɓa cin mini matsalar shi abin da za a yi a gaba da nijar shine matsalar shi kenan sai dai mushi addu'a mm, Allah ji kan musulmi Allah sa kwanciya huta ne kuma muna roƙon Allah ya samu aljanna kuma Allah zai samu aljanna eh tunda bai ci na kowa ba idan mun je a jihar tawa inda a farkon wannan mako ne babban jami'in tsaro na musamman na fadar shugaban ƙasa. kuma na hannun damansa kanal ibro basharu tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya suka kasance a birnin kwanni domin zaben wani huri na musamman da za a kafa wata bataliya ta sojawa da za ta kare yankuna musamman ma guda uku domin ganin cewa an samu tsaro mai kyau a wannan yankuna musamman ma a jihar tawa da fadin wannan kasa ta ta nijar ga wannan rahoto a yayin da yake jawabi gaban mahalarta wannan zaman taro babban jami'in tsaro na musamman na fadar shugaban kasa kuma na hannu sa, kanal ibro basharu yayin wannan zaman taron da ya je domin tattaunawa da magabata na bariki da ma na gargajiya zaman taron da ya gudana a birnin kwanni kanal ibro basharu ya bayyana musu mahimmancin wannan shiri na kafa wannan bataliya ta sojawa da za ta kare yankuna guda uku da suka hada da birnin kwanni madawa da kuma dogarawa da ke cikin gundumar malbaza ya bayyana mahimmancin wannan shiri musamman ma dakile masu tayar da ƙayar baya a cikin waɗannan yankuna a jawabin sa gaban al'umma gwamnan jihar tawa kanal manjo umar tawaye ya so ne da bayyana godiyar shugaban ƙasa shugaban majalisar nsp brigadier janar chani abdulrahman zuwa ga mahalarta wannan zaman taro yayin da ya yi kira zuwa a gare su duba da irin rawar da suke takawa wajen ba da haɗin kai kan lalubo matsalar wato ta'addanci a cikin wannan kasa ta mu ta inda ya kira zuwa a gare su da dukkanin su kowa ya ba da tashi gudunmuwa da haɗin kai da kuma wayar da akan al'ummar da suka jagoranta wajen ganin cewa wannan shirin ya bunƙasa kuma an samar da zaman lafiya mai dorewa a cikin wannan kasa ta mu ta Kamar yadda kun sani nan bisa farancikin Nigeria muke. Lokacin da an ka liƙe bododi na ƙasa nan kusan da an samu matsaloli da yawa bisa kan harkar tsaro da sauransu. to bayan wannan kuma da an ka liƙe eh, bododi akwai nasaru da muka kora nasaru su ne na harko ƙasar faranshi ita ce an ka fara kora to da aka kore ta akwai saura da sun ka biyo ta to ita koran da an kai mata lalle ba ta ji daɗi ba shi yasa da aka kore ta ole da ta tafiye ta ole su tafiye su yanzu suke nan sun ka kewayo sun ka kewa sun shiga cikin ƙasar najeriya sun ka zamna saboda mi saboda suna neman su cuce mu to wannan cuta da suke so su yi muna lalle abu ne wanda ana sa ido bisa kan shi idon kowa na bisa kansu to ku kuma nanan ga daga prefe mayor da sarakin gargajiya da masu garuruwa da eh, malamai lalle ya kune idanu bisa wannan al'amarin saboda mi saboda ku kun san kowa kusan mutane kusan san duk jama'a wadda a tare da ku ko dai shi ma daga nashi waje mai martaba sarkin kwanni da yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan zaman taro ya bayyana jin sa da gamsuwarsa akan wannan shiri wanda ya bayyana cewa bisa ga dukkan alamu shiri ne da zai haifar da mai ido wannan abu ne wanda abin alfahari gare mu kwarai kuma muna murna shi sosai da ban godiya sosai bisa ga zuwa ga shugaban kasa general chani da mamburkin cnsp da kuma mamburkin gubernuma ka san abu ne wanda muka daɗe muna nema gudunmuwa lalle ana yi bakin ƙoƙari na jami'an tsaro to amma yau a zo da sunan ga jihohi a ce za a ƙirƙira kwamfani cikin wanga daji namu abu ne wanda muke cike da murna bisa gare shi domin ƙarin samun jami'an tsaro zai kawo kwanciyar hankali musamman ma cikin region kintawa za ce musamman ukurce sud don ku ma muna gode ma shugaban kasa da gwamnati ta bisa ga wanga taimako da an kai mana kuma in ka duba wannan gamuwa abu ne wanda a nan ba mu taɓa yin shi ba a game dukkan jihohin madawa da kwani da dogarawa a tattamna da hakimai da limamai a fahimci juna a san inda za a tunkara da kuma matakan da za mu ko dai shi ma daga nashi waje mai martaba sarkin madawa maniro a gaban manema labarai ya bayyana gamsuwarsa da jin daɗin su akan yadda aka lalubo wannan mataki na ganin cewa za a kafa wannan bataliya da za ta murƙushe masu ikirarin shahadi na ta'addanci a cikin waɗannan yankuna wanda ya bayyana cewa tun zuwan waɗannan sojawa na wannan ƙasa ta ta Nijar sun yi komi domin ganin cewa yankunan su sun kwana lahiya kuma sun tashi lahiya wanda kuma bisa ga dukkan alamu a faɗarsa a hali yanzu tsaro na da da karuwa a waɗannan yankuna lalle zuwa yau lalle fanni na tsaro bisa wa'annan karkarin ne don ku madawa eh, malbaza da kwanni lalle akwai sauyi kware don sama da da kullum sai mun samu da yake wani abu na ta'addanci ko a zo a ɗauki mutane ko a zo a sace bisashe meki allah da ikon shi torar da dai sun ka yi kama aiki sun ka sa ma'aikanta wa'annan gwamnan jihohi da sauransu to ina jin tun wannan lokaci yau shekara guda da 'yan watanni mu dai abin da ya shahi ma dawa sirfi can wajen yankin bangi mun samu kwanci hankali matuka to don saboda haka mun kawo duka sarakuna wa'anda abin ya shafa mun kawo godiya kwarai mun kuma mana girgiza ma kuma shi shugaban kasar abdurrahman janar abdurrahman chani da wannan taimako da ya ta tsaye ya yi ma wa'annan garuruwa namu don kudin sai mu ce kuma muna godiya kuma muna miki suna muna ƙari jinjina mishi don saboda haka ne kuma ya kawo mana babban albishir ya ce mana to ya kamata wa'annan garuruwan mada da kwanne da malbaza ya kamata a diba a gani inda ya kamata a yi kan militar to ina ganin dai su da ma'aikanta bisa abin fannin tsaro su kwarari ina ga deja sun hidda wurin da ya kamata a kawo wannan kan militar a gagoce don saboda ya kamata dai da bakin da masu garuruwa ko kuma mun saraki mun kace don ga wani wanda ba a raba da shi ko kuma ga wasu nawa ka son kawo hari ya zama to nan da nan wa'annan eh, me ke soji da za a kawo cikin wanga sabon kan militar su je su yi nasu aiki don saboda su tabbatar da tsaro a ƙarshe dai mahalarta wannan zaman taro sun yi fatan ganin cewa yayin wannan bataliyar soja wanda za a kafa a waɗannan yankuna za su kare matuka da kuma bayar da tasu gudunmuwa wajen ganin cewa an samar da zaman lahiya a wannan jihar ta tawa da ma faɗin ƙasar nijar baki ɗaya idan mun je a jihar maradi inda dangance da gadin da ya kai ta a birnin maradi ministar ke kula da sha'anin ilimi na wannan kasa ta mutu nijar dr elizabeth sharif tare da rakiyar ministar ke kula da kawata birane sun je ne a jihar maradi musamman domin gani da ido kan shirye-shiryen komawa na 'yan makarantar boko da zai gudana a ranar 28 ga wannan wata na oktoba wato ranar litinin kenan biyo bayan hutu na watanni uku da 'yan makaranta suka yi a cikin gidajensu. akan haka ne ministar ta je domin gani da ido musamman ma wuraren da ɗaliban za su guda da su biyo bayan da aka wato jinkirta komawa na 'yan makarantar boko sakamakon al'umma da ke jibge a cikin makarantun ne musamman ma waɗanda ambaliyar ruwa ta ritsa da su suna tare da harkiyar gwamnan wato jihar maradi kontrola na 'yan sanda isu mamman abokan aikin mu na jihar maradi musamman ma hajja na na hadiza labo da nasiru na kakale na daga cikin waɗanda suka daki ministar yayin wannan ziyarar gani da ido ga rahoton da suka aiko mana makasudin wannan ziyara ta gani da ido na da nasaba da shirye-shiryen komawa a cikin azuzuwa don ɗaukar darasi a shekarar bana ta 2024-2025 ministrorin sun kai ziyara a makarantar ƙaura hasau 'yan ɗaka madarasa cas bagalam lise ɗan baskore maza da jika da ikol jauri da sauransu duk inda ministan ta ziyarta sun samu tarbe na karama daga shugabannin makarantar da kuma makarabbansu. duk inda ta bi ta yaba ainan da ganin yadda malaman makarantar suke ta shirye-shiryen soma karatu shekarar bana zango na biyu ya kai minista elizabeth sherif da ke tare da rakiyar tawagar da ke mara mata baya ta kai ziyarar gani da ido a yankin Ɗan isa a makarantar sakandare da kuma garin kegel a makarantar koyon husa'un aikin noma kamin ta kai ziyarar ban girma a sultana ta gobir a bisa hanyar ta zuwa da magaram minista elizabeth sherif ta yada zango a lise d'excellence cewa da lise ta ƙwararru da ke a tasawa don ganin irin yadda shirye-shiryen suke wakana na soma karatun bana na shekara 2024-2025 a cikin tsari da hamzari abin riƙewa a nan lokacin duka wa'annan ziyarce-ziyarcen ministan da ke kula da makarantu da kuma ayyuka na hannu tare da kokowa da yaƙi da jahilci tana tare da rikiyar ministan gine-gine da kuma tsara birane salisu tsahiru adamu da rikiyar gwamnan jihar maradi kwantarola janar da 'yan sanda isu mamman da ke tare da rikiyar ɗaukacin makarraban shi ganin irin yadda malaman makarantun ke azama da gyara makarantunsu don ganin yara sun koma a bakin azusuwansu a cikin nishadi ganin tuni sun samu kayan soma karatun boko a lokaci kuma isassu don samun sakamako ingantacci a ƙarshen shekara duk wa'annan matakai sun sami nisan da ke kula da koyar da ayyukan hannu da yaƙi da jahilci ta nuna jin daɗinta tare da karrama su da hamzari da jin daɗinsu a game da soma karatun shekarar bana har yanzu dai kan batun da ya shahi wato komawa na 'yan makarantar boko inda a jihar tilaberi gwamnan jihar tilaberi laftana kanal maina bukar tare da muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya su ma sun gudanar da wata ziyara ta gani da ido a cikin makarantu daban-daban da ke cikin birnin tilaberi wani kuma domin ganin shirye-shiryen da aka tana tanada ma 'yan makarantar boko musamman ma dangance da komawar da za su yi a ranar 28 ga wannan wata na oktoba a bikar aikin mu ta jihar tilaberi sa'adatu abdulrazak kelesi na daga cikin wayanda suka raki laftana kanal maina bukari ga rahoton da ta aiko mana kokarin da gwamnati ke yi a samu ilimi mai kyau aka ce ilimi ginshikin kasa dangance da wannan zan ce a al'umman mutanen garin tilaberi sun huto da kayan aiki inda sun kawo rangadi a cikin makarantu na nan cikin kwamitin tilaberi dangance da wannan wannan kakaɓe da mutanen garin tilaberi suka yi shi sun yi shi tare da magabatan garin tilaberi ƙoƙari ne da suke nan suna kawo ma hukuma mai kare ƙasa da mutuncin ƙasa cnsp da kuma zan muta kokarin da shugaban kasa shugaban cnsp abdurrahman chani yake a nan cikin ƙasar mu ta niger kuma da yarda allah umarni da aka je aka bada 28 ga watan oktoba na 2024 za a shiga makaranta lalle da cewar duk inda makarantu suke na nan garin tilaberi mata da maza na garin tilaberi da magabata musamman sun ɗauki kayan aikinsu domin suka bi a cikin lakwaloli na nan garin tilaberi inda aka shi aka tsabtar da wa'annan lakwaloli na garin tilaberi da kuma ɗakin ɗaukar karatu dangance da wannan wannan kakaɓe-kakaɓe da aka yi sai mu saurari ƙarin bayani ta bakin administrator delege na kwaminkin tilaberi usainu umaru amadu eh to kun san tiri ne za a yi bana don an ba mu umarni ko ina a ta a share lakwal shi ne muka zo muka ce ga kowa da kowa a zo lakwal a share kuma an share mun ɗauki mutane masu zuwa su yi desinfectant class tun da kun san shi bana mutane su yi zama ciki to inda mutane suka yi zama dole ne yanzu don saboda lahiyar yaran mu ce kowa a zo a sa magani shine ko gani ana ga sa magani nan don ku muna fata kuma bana vraiment wadda lakula bara aka yi ta cikin kwanci hankali kwanci hankali shi yawa bisa ga bara kwa shine muke wata ƙungiyar da ake ce ma tilama zada ita ma bata mai da kanta baya ba tana kawo kokari domin ci gaban gwamnatin tilaberi da kokarin da ta hukuma mai kare kasa da hakin kasa take yi sai nsp a nan cikin kwamitin tilaberi da yarda allah wannan kakkaɓe kakkaɓe za a ci gaba da shi idan mun she a jihar da magaram inda daga nashi waje gwamnan jihar da magaram kanal isu hulabo ya jagoranci wani katikin taro da kwamitin nan da aka kafa da zai kula da tsarin saya abinci zuwa ga manoma ta hanyar wato rumbun tsimi wannan zaman da ya an gudanar da shi ne tare da fahimtar juna musamman ma domin tattaunawa da kuma ganin yadda ya kamata a gudanar da wannan tsari tsari kuma na shugaban kasa shugaban majalisar sai na birgeda janar tani abdulrahman a aikin mu ta jihar da magaram ya atu mamadu da kuma wato mama usman sun halarci wannan zaman taron daga birnin wato da magaram ga wannan rahoton nasu wannan zaman taron ya gudana a ɗakin shawara na ma'aikatar gwamnan jiha wanda ya hada da mai girma gwamna jihar da magaram da magatakarda guda biyu na ofishin gwamna jihar da magaram da kuma magatakarda na babban meri ta da magaram da wakilin mai martaba sultan na da magaram da wakilan jami'an tsaro da daraktoci na jiha masu kula da wannan aikin ma'anar wannan zaman taron shine maganar dora sikeli domin ba ma gwamnati a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa general brigade abdurrahman chani inda za a sayi cimakar manoma da daraja dangance da haka gwamnan jiha kanal isufu Falagu ya kawo bayani dalla-dalla ga mahalartar taron akan yadda za a tafiyar da wannan awon al'amari na sayan kayan gona wanda gwamnati ya tsara yi wagga shekara wanda ake yi ta huska opeven zuwa ga manoma shine gwamnati dama ya ba da oda a aza kwamiti-kwamiti a jiha a gunduma a meri shine muka tambaya muka ce za mu ba da bayanai bisa ga wajejenmu waɗanda suka yi noma mun ci gaba da ba da labari bisa tanut da takaya da gure bisa ga kayan noma a halin da ake saida su yanzu nan haci wani wuri ya kai 160 muka ce tsakancin shi ya ba mu 140 muka ce to a rike 160 ga sayan haci tiya kenan buhu mai kilo 100 zai tashi jika 30 da dala 80 muka ce kuma wake akwai inda ya kai jika akwai wanda yake 160 amma tsakancin shi ya ba mu dala 170 sai muka ce to a rike mashi jikka wadda ta yi karhi cikin wasu wajeje cikin waka jiha ta mu inda kilo 100 zai tashi jikka 38 ita kuma dawa muka ce tun da mun ga tsakancin ta dala 135 ne muka ce a rike dala 150 tiya kenan buhu mai kilo 100 zai tashi jikka 28 da dala 100 Wannan taron an buɗe wata doguwar muhawara inda jama'a suka ba da shawarwari wasu kuma suka yi tambayoyi waɗanda gwamnan jiha Kanan Isufu Labo ya kawo musu ƙarin haske daban-daban. to madalla masu kalamu da sauraron mu gaba daya abin da ya ke kenan a cikin shirinmu na yau ina juma'a sai kuma gobe asabar da yarda Allah abokan aikin mu za su zo dauke da su bi labarai fula amma a hali yanzu a madadin ilahiran abokan aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku na shirin musamman ma Zainabu Madugu da kuma Gero da suka hada hotunan ni da na shirya na gabatar Abdulrahman Malam Sidi jibala da bage nake fatan Allah mai kwa mai komi ya sake salam da alherinsa daga nan Tele Sahel asuba ta gari assalamu alaikum